مؤمنات نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko muna farawa da jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya faɗaɗa rayuwarmu ta kawo wannan rana ta laraba wanda yau ita ce sha bakwai ga watan tara wata ramadan hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin maka zuwa birnin madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in yau ita ce ranar ashirin da biyu ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha tara Allah tabaraka wata'ala cikin yardarsa da amincewarsa ya ƙara haɗa fiskokinmu a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a da ke nan area 10 a nan babban birnin tarayya abuja domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma na wannan shekara da ke gudana a wannan masallaci idan 'yan uwa ba mace ba a jiya mun tsaya aya ta 163 a cikin suratul baqara a yau insha Allah ta'ala za mu tashi aya ta 164 fadin Allah ta'ala inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil layli بسم الله الرحمن الرحيم إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم da wannan aya mun ji cewa sunan Allah ta'ala mafi girma da ya zo a cikin wannan aya da kuma aya farko a cikin suratu Ali Imran ma'ana aya ta daya zuwa ta biyu Allah ta'ala ce inna fi khalqis samawati wal ardi lallai tabbas a cikin halittar a cikin halittar sammai da ƙasa waqtilafil layli wan nahari da sabawan dare da yini da caccanzawar dare da yini wal fulki allati tajri fil bahri da kuma jirgin ruwa da ke tafiya a cikin teku bima yanfa'un nasa yana dauke da kaya da za su amfani mutane wa ma anzalallahu minas sama'i da abinda Allah ya saukar daga sama min ma'in na ruwa wanda wannan ruwan fa ahya bihi al-ardha ba'da mautiha Allah ta'ala ya rayar da ƙasa bayan mutuwarta wa bassa minhuma min kulli dabbatin wanda Allah ta'ala ya waka daga wannan ruwa din daga ruwan Allah ya watsa min kulli dabbatin wato kowace irin dabba da kake gani nan dabba da aka ce hada mutum ana ganewa ko yawa kamar yadda wadancan ke cewa haya alman Allah ganewa ko yawa hada mutum yana cikin dabba anan duk wani abin da yake tafiya a bayan ƙasa Allah ta'ala ya watsa duk wani abu da kake gani na dabba wa tasrifir riyahi da ainihin gudanawan iska ainihin gudanawan iska was sahabil musakhkhari da kuma gizagizai wanda Allah ta'ala ya hore su ga sunan bainas sama'i wal ardi ga sunan suna yawo tsakanin sama da ƙasa duka waɗannan abubuwa da ka an lissafa girman halittar sama da girman halittar ƙasa da jirgin ruwa da sassaɓawan dare da yini da jirgin ruwa da ke yawo a bisa teku da abin da Allah ta'ala ya saukar na ruwa ya rayar da ƙasa bayan ƙasar ta mutu da kuma yadda Allah ta'ala ya watsa a bayan ƙasa kowace irin dabba da tafiyarwa da Allah yake wa ainihin gizagizai wanda ya hore su tsakanin samai da ƙasa duk gaba ɗaya wannan Allah ta'ala ce la ayatin liqaumi yaqilu lallai ayoyi ne bi ma'ana wa'azi ne mai girma liqaumin yaqilu ga mutane masu hankali mutanen da suke hankalta waɗanda suke lura to sama wa'azi ce gare su ana ganewa ko idan mutum na neman wa'azi to ya kalli sama zai ga wa'azi idan mutum na neman wa'azi ya kalli wannan ƙasa da Allah ya halitta zai ga wa'azi inda yana da hankali idan mutum ya dubi yadda dare yake yi rana gari ya waye dare ya sake zuwa gari ya waye idan yana neman wa'azi in ya kalli wannan yana da hankali to ya ishe shi wa'azi ya san lallai daren nan baya zuwa dan karan kansa yinin nan baya zuwa dan karan kansa akwai mai kawo daren nan akwai mai kawo yinin nan to kaga yana iya canja duniyar gaba daya jama'a muna gane wannan to dan haka yake cewa a ainihin duk waɗannan ayoyi ne ga mutane waɗanda suke masu hankali babban malami ibnul ha'im a cikin littafin at-tibyan fi tafsiri al qur'an yace wal fulku a cikin wannan aya an ce al fulku me ake nufi da al fulku as-safinatu takunu wahidan wa takunu jama'an kalmar alfulku ana nufin as-safinatu ana nufin jirgin ruwa wato Allah ta'ala shine ya tsora jirgin ruwa narke da kaya a cikin teku dan ya zama wazi a gare mu idan ka dauki bandala ko sile ko na dan karamin karfe idan ka jefa cikin ruwa sai yi sai ya amma da jirgin ruwa na ɗauke da kaman tirela hamsin ko ɗari na kaya za a iya wa tirela kamar guda ɗari biyu ko ɗari uku lodi a cikin jirgin ruwa guda ɗaya kuma jirgin nan ya ratsa ruwa ya wuce ba tare da ya nufi ba Allah ta'ala ce idan ka kalli wannan to aya ce amma ga masu hankali nan akwai waɗanda Allah ta'ala ya aje su gefe saboda hankalinsu baya aiki amma wanda yake da hankali lafiyayye muna ganewa hankali lafiyayye ya san wannan akwai abu wazi wannan jirgin ruwa ba ba bature bace Allah yake rike da shi jama'a muna gane wannan Allah ta'ala ce in dai ka sa hankali lafiyayye ka lura to zaka ga Allah ke rike da jirgin ruwa domin abinda bai kai shi nauyi bayan ne inda za a ciro buhun shinkafa a cikin wannan jirgin ruwa a jeho shi ruwa ina yi ƙasa yi amma kuma ga shi an samu shinkafa ta kai tirela ɗari uku an jibga ma jirgin mutane sun shiga an ma sanya wasu kayan an ci gaba da tafiya jirgin ya kai inda ake so ya kai wannan aya ce ga masu hankali to shine shi ma da yake cewa alfulku ana nufin asafina kamar faɗin Allah ta'ala fil mashhun bi ma'ana jirgin ruwa wanda yake ainihin dankare da kaya ko jirgin ruwan da yake makare da kaya kaga sai ce al-fulkil jiragen ruwa waɗanda suke makare da kaya kamar yadda Allah ta'ala ce hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bihi hatta idza Allah ta'ala ce hatta idza kuntum fi fulki har sai wato kun kasance kuna cikin jiragen ruwa wajaraina bihim Allah ta'ala ce mu yi tafiya da su a bisa ruwa din kenan Allah ke tafiya da jirgin ruwa wajaraina bihim birihin tayyibati Allah ta'ala ce mu tafiyar da jirgin ruwan da kuma iska wanda yake mai wato mai kyawu domin akwai iska da yake zuwa ya zama illa ga jiragen ruwa akwai kuma iska da yake taimakawa jirgin ruwa wajen yin tafiyarsa cikin jin daɗi faɗin Allah ta'ala ya ce baffa fiha ai farraka fiha Allah ya watsa a ciki min kulli dabbatin ma'ana dabba anan ma ya dubbu abin da yake tafiya duk abin da yake tafiya a bayan ƙasa ana kiransa da me addabba da yake tafiya a bayan ƙasa tasrifin rihi fadin Allah ta'ala da yace tasrifin riyahi ai tahwiluha min halin ila halin Allah ta'ala idan ka lura da yadda yake juyar da iska daga wani yanayi zuwa wani yanayi wani lokaci iska na yin gabas ne idan mutum yana lura wani lokaci iska na komawa yamma ne zaka ga akwai tsuntsayen da idan iska yayi gabas kuma sai su gabas idan iska yayi yamma sai su yamma akwai dalilin da Allah ya halice su akai da hikima Allah shi ya san wannan hikima Allah ta'ala shi ke juyar da iska wani lokaci iska ta yi kudu wani lokaci ta yi arewa wani lokaci iska ta yi gabas maso kudu wani lokaci gabas maso arewa haka dai Allah ke juyar da iska inda ya ga dama januban wa shamalan Allah ta'ala ya juyar da iska ainihin wato kudu da arewa to babban malamin musulunci imamul kasimi a cikin tafsirinsa mahasinut ta'wil ya tashi fassara wannan aya inna fi khalqis samawati wal ardi yace idan ka lura da halittar sama firtifa'il ula idan ka ga dagawar ta farko mecece ta farko sama kenan dubi yadda sama ta daga tafiya shekara 600 ake yi kafin a kai saman nan tafiyar shekara ɗari shida idan wani ya ce maka ya shiga cikin sama ya je duniyar wata to kai ɗin kai ne ya rena ka ya san ba ka da hanyar da za ka ana gane wa babu wanda zai shiga cikin saman nan babu shi ba wani da ba wata halitta za su shiga cikin sama face da izinin ubangiji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da aka dauke shi zuwa sama bayan Allah ta'ala ya ce subhanallazi asra bi abdihi laylan min masjidil harami sai ya ce sarki ya tabbata ga Allah allazi asra bi abdihi wanda ya ya dare da bawan min almasjid harami daga masallaci mai alfarma maka kenan ila almasjid alaqsa zuwa wancan masallaci mai nisa masjid alaqsa masallaci mai daraja ta uku cikin masallaci wanda Allah ya aje a bayan kafa Allah ta'ala ce allazi barakna haulahu wanda muka albarkaci gefansa don me muka dauke shi muka kai shi nan linuriyahu min ayatina dan mu nuna masa ayoyi aya nan ainihin sign wani alama da zai gwada ma girman Allah ta'ala bayan an dauki manzo sallallahu alaihi wasallama an yi sama da shi da aka zo za a shiga sama ta daya wanda Allah ya sa mata tsaro na haƙiƙa tsaron mala'iku mala'ika jibrilu sai ya kwankwasa kofa mala'ikun da suke tsaron sama sai suka ce man anta wane ne kai domin daga cikin sama ana hango mai shiga wane ne kai yace jibrilu ne ni ne mala'ika jibrilu sai aka ce wa man ma'aka waye nan tare da kai kala sai yace muhammadu yace wannan muhammadu ne tare da ni mala'ikun suka tambaye shi abu isa ilaihi har an aika mai da annabci bi ma'ana alkiyama ta kusa ke abu isa ilaihi har ma an aika mai da annabci din tambaya anan shine mala'ika jibril ya bankwasa koba mala'iku sun mai tambayoyi kafin suka bude aka shiga kuma da wanda aka zo shugaban halittar Allah ne annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kai waye bude maka kuma kai waye ko kuna gane wa? waye bude ma kuma kai wane ne kai kuma me kaje yi jama'a muna ganewa idan mutum yayi magana Allah ta'ala yayi magana manzon Allah yayi magana idan aka tashi za a ta ya tantance a kare tashi. mutum ne tantance a kare tashi, ba Allah da manzon ba. jama'a muna gane wannan shi dai yayi shawagin sa ya samu ilimi mun yadda da ilimi ilimi ci gaba ne amma dai duk mutumin da ya faɗa abin da ya ci karo da aya ko ya ci karo da hadisi nan take za mu tattara mu ajiye mai abin shi mu dauki na Allah mu dauki na manzon Allah jama'a muna gane wannan to dan haka wannan sama ba haka nan Allah ya batta ba kowa ya shiga da ya dama tafiya da za a yi kamar ta tafiya ta shekara 600 kafin a kai inda za ka wannan abin da kake gani jirage na shawagi a nan kusa ne wannan gizagizan da kake gani nan kusa yake amma jirgi na iya zuwa ya wuce shi rika ganin gizagiza a kasa da kai wannan kusa ne ba sama ka tabbatu akwai sauran tafiya akwai inda za ka je gaba ɗaya ko iska ba ka ji ana ganewa iskan gaba ɗaya ya ne domin Allah ta'ala ya sako maka iskan ne iya inda zaka yi amfani da shi can kuma ana abin da ake domin bai shafe ka ba Allah ta'ala yake cewa ka kalli halittar sama aya ce duk girman saman nan Allah ta'ala ce khalaqa samawati bi ghairi amadin tarawna samawati wal ardh خلق السماوات بغير عمد خلق السماوات بغير عمد ترونا الله تبارك وتعالى يا هل سمي بغير عمد ترونا ba tare da wani abin da ke wato rike su ba ana ganewa babu wani abin da yake rikewa masallacin nan ga filoli muna gani ko ba haka ba da za a dora sama sai da aka yi fila akalla ba a gaza yin fila shida ba wanda za su rike iya inda ake so a rike ana ganewa ne amma Allah ta'ala ya ce duk girman saman nan ba inda za ta jefa ce sama ta rufe ka duk inda za ka shiga a duniya tana karkashin saman nan ne ta Allah ta riga ta rufe ka to Allah ya halitta saman nan gairi amalin tarauna babu wani ginshiki da Allah ya sanya masa wanda kuke gani rike saman nan da aka yi wa yake rike da sama Allah ya wannan aya ce da zaka gane girman Allah yanzu ka rabu da girman saman ka kalli girman wanda ya rike saman ba tare da gishiki ba ana so ne ka gane girman Allah ta hanyar ganin girman halittar sama ba ganin girman halittar saman kaɗai ka dawo ba a'a idan ka ga girman halittar sama sai ka dubi wanda ya yi saman nan lallai ya isa mai girma shi ne Allah jama'a muna gane wannan to don haka ka kalli girman Allah wanda ya halicci sama shine shi imamul qasim yake cewa firtifa'il ula yadda sama ta daga can kololuwa wa tafatiha wa tisaiha wa kawakibiha idan ka lura da yadda sama take da laushi yadda Allah ya yi ta da laushin ta, da ainihin fadin sama ba na tsammanin a masallacin na akwai wanda ya taba zuwa wani wurin da sama bata rufe shi ba inda ya je babu sama babu wannan gizagizan wala Allah wani ya taba zuwa tun da duniya tana da fari eh wala Allah duk inda zaka je saman nan tana nan ta kewaye ko ina ittisa fadin sama wa kawakibha da kuma taurari da Allah ta'ala ya sanya a cikin sama a ce ka kirga taurari yaya a ka aikin kirga taurari kowane tauraro daya fi girman duniyar nan nesa yake shi yasa kake ganin sa mai dan karami amma duk tauraro daya ku girman duniya jama'a muna ganewa duk tauraro daya ku girman wannan duniya kuma taurarin ga sunan iya ganin idanka da wanda Allah ya so ka gani ya hasken shi ya haska da wanda yana nan ma Allah bai so ka gan shi ba taurari duka wannan وكواكبها وفي انخفاض الثانية وكثافتها وجبالها وبحارها وكفارها idan ka lura da ƙasa yadda ita kuma ƙasa Allah ya aje ta a ƙasan shimfiɗa ta wa da yanayin kaurin ƙasa kaurinta jama'a muna gane wannan wane ne yazo gina gida ya haƙa rami ko ya haƙa rijiya ya kura ƙasa ya kurma can gaba ɗaya inda ba ƙasa eh idan an san wani yana da kyau a faɗe shi don mu je neman ƙarin bayani eh a ce ga wani mutum ya zo yana tona rijiya ko yana tona rami a ƙasa har ya burma ya wuce iya wannan ƙasar ta Allah wa aka taɓa samu Allah ta'ala yadda ya gaya mana cewa ya halitti sama ƙasa ma ya ce ya halitti sama guda bakwai zai ce wa minal ardi mithlahunna ƙasa ma guda bakwai ne yadda sama take saman daya saman biyu saman bakwai to kasa ma kasan daya kasan biyu kasan uku har kasan bakwai kaga batun ka kure wannan kasa bai mata su ba ana ganewa shine wa kasafatiha da yanayin kaurin wannan kasa wajibaliha da yanayin duwatsu da Allah ta'ala ya zuba a bayan kasa a ce maka wannan dutse yau shekara arba'in ana fasa dutsen nan amma ba ci rabinsa ba kuma ga iya duwatsun nan iya ganin idanka Allah ta'ala shi ya zuba waɗannan duwatsu a bayan ƙasa a inda yake so wa bihariha da tekuna yanzu duniyar nan da muke gani kusan kaso 70 ɗinta ruwa ne kaso 70 bisa 100 ruwa ne mu nan muna gefen da ba ruwa ne amma a wata ƙasa to kana rayuwa ne ma cikin ruwa gaba ɗaya kawai ana ganewa ai domin za ka ga ɗan garin naku gaba ɗaya yana kan wani tsibiri ne gabas da yamma kudu da arewa in dai ba jirgin sama ka hau ba to in za ka fita sai ka hau ta kan ruwa ka wuce muna gane wannan jama'a sai mutum ya bi ta kan ruwa ya wuce kuma ruwa ba ɗan ƙanƙanar ruwa ba kamar ka aje daro na ruwa ka aje ƙwanƙwalaci a kai ko ɗan murfin rock, haka za ka ga wato wani garin a cikin ruwa wanda kai ka san a wannan wurin inda mutum ya kubce ya fada sai dai a bi shi da du'a'i Allah ya sa mu da tallahi lafiya amma ya ta Allah ta'ala shi ya aje wannan tekuna a bayan kafa ya zuba su ga sunan muna gani wa wihadiha wa qifariha wa wihadiha Allah ta'ala shine yayi qifar na kace qifar kasar da take mai irin kekesassan kasa din nan kaga ƙasa ne tauri ba ciyawa kai tsantsan ƙasan ne kawai ta taura wa da kuma tudu ana ganewa ai kaga wani wuri yayi tudu kaga wani wuri yayi kwari kaga wani wuri yayi tudu Allah ta'ala ya shimfida ƙasa a haka wa ma fiha min al-manasi wa umraniha da gine-ginen da ke bayan ƙasa kai da abin da ke cikin ƙasa na abubuwan amfani kama daga man fetur kama zuwa zinari kama zuwa kanti, zuwa abin da ka sani zuwa ƙarfe da duk abin da ka sani da ma wanda Allah bai sa dan adam ya gane ba duka waɗannan abubuwa Allah ta'ala ya ce aya ce ga masu hankali idan mutum ya kalli halittar saman nan in dai wa'azi yake nema to sama ta ishe shi wa'azi idan mutum ya dubi ƙasa in dai wa'azi yake nema dan ya gane girman Allah kasa ta ishe shi wa'azi yadda Allah ta'ala ya kasa wani wurin ciyawa wani wurin tudu wani wurin sahara wani wurin rairayi wani wurin tabole wani wurin Allah ya yi shi ne tsantsan ruwa ne kawai a wurin Allah ta'ala shi ya wannan wani wuri kuma za yi ta yawo ne cikin buraguzun duwatsu ba abin da kake gani sai duwatsu wani wurin kuma daji ne Iya iyakacin ganin idan ka daji ne ba komi daji ne Allah shi fila duka wannan gaba daya Allah ya aje shi ne domin ya zama wa'azi a gare mu domin ya zama aya a gare mu waqtilasil layli wan nahari da yanda dare da yini suke sabawa ai intiqabihima daya na bin daya yanzu muna cikin yini Ba iya cewa mun kwashi kashi biyu bisa uku a cikin yini an jima nan da awa biyu za mu wayi gari cikin dare ne eh nan da awa biyu kusan cikin dare muke idan muka wayi gari cikin dare ina yinin ya tafi ina yinin ya je eh ya bace an batar da shi waye batar da shi Allah ne kenan akwai wa akwai Allah idan dare ya zo inda za ka yi zaune ka ƙin bacci yana nan za ka ga yini ya zo ya tafi da shi wa ke tafiya da shi Allah ne wannan wa'azi ne gare mu Allah ya kawo hakan nan ya zama wa'azi Allah ta'ala ya ce ka gaya musu in ja'ala Allahu alaykumul layla sarmadan ila yawmil qiyamah ja'ala bidiya Allah ta'ala yake cewa ka tambaye su idan Allah ta'ala ya sanya muku dare sar sarmadan wanda baya tsayawa baya yankewa har ranar tashin alkiyama kullun dare yake wa zai zo muku da yini da za ku huta ku je nima abinci da sauransu wa zai muku wannan a ce dare ne gari gari ya wayewa har ranar tashin alkiyama idan Allah ya sanya muku dare dare ne kawai wa zai zo da yini idan Allah ya sa yini dare baya yi wa zai zo muku da ran da za ku huta man ya'tikum bilailin tasluna fi wa zai zo muku da ran da za ku huta kaga duk wannan menene wa'azi ne gare mu Allah ya kawo su ne dan su zama wa'azi wanda yake da hankali idan ya kalli halittar Allah to daga nan zai gane girman Allah shine yace waqtilafil laili wan nahari ai wato wa kaunu kullin minhuma khalafan lil akhar Allah ya sanya dare shi ke maye yini Allah ya sanya yini ne yake maye dare fa ma sun thumma zuhabu daya daga cikinsu ya zo dare zo ya tafi yini yazo ya tafi wa ya kulubu la'akar ɗayan ya maye shi wa yaqubuhu bi bima la ta'akaru an hulama. idan dare lokacin zuwan shi ya yi baya da jiri sai ya zo, ana ganewa idan yini lokacin zuwan ya zo baya jinkiri sai ya zo. idan wannan ya zo ya tafi idan wannan ya tafi wannan ya zo haka Allah ya tsara kuma haka ake yi Allah ta'ala yake cewa wa huwa allazi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada Allah tabaraka wa ta'ala ce wa huwa allazi ja'ala al-laila khilfatan Allah shi ne ya sanya dare da yini ya sanya su khilfatan suna saba wa juna ba a yin dare da yini a lokaci daya sai dai a yi yini daga baya a yi dare idan an yi dare daga baya a yi yini idan an yi yini daga baya a yi dare Allah ya ce ni ne na sanya su khilfatan ba kamar yadda bature yake faɗi ba cewa neco ne wallahi ba neco bane Allah ne ya sa shi ana ganewa yi ba ne ce bane Allah ne wa huwa allazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan masu sassaba wa juna Allah yace liman arada an yadhkara mun sanya su haka ne ga wanda yake so yayi tunani game da girman Allah aw arada shukuran ko ya gode wa Allah akan wannan kyakkyawan tsarin da Allah ya tsara wanda ba mai iya tsara wannan tsarin amma sai wani ya zo ya ce maka neca ne shi yake yi kawai da kansa wani abu ne kawai da yake yi da kansa ba wanda yake saboda shi yana musun sabuwar Allah yana gaba da ubangiji baya so a dingina aikin Allah zuwa ga Allah kuma shi ya san ba shi yayi ba tutun da ba shi yayi ba wa yayi Allah ne shi yasa a cikin suratul qur'an aya ta 62 Allah ta'ala ce idan kaga dare ya saba wa yini Allah ya ce ni ne nayi aiki idan kaga yini ya saba wa dare Allah ta'ala ce ni ne aiki da ya haka ne ga wanda yake so ya tuna da girman Allah ko ya gode wa Allah wa ikhtilafu kullin minhuma fi anfusihima kowane daga ciki yana saba wa dan uwansa izdiyadan wa intiqasan wajen karuwa da wajen raguwa abinda ake samu na karuwa wani lokaci kaga ana sallan magriba karfe 6 wani lokaci ana yi 6 da rabi wani lokaci ana yi karfe 7 haka yana faruwa wani lokaci ana asuba a karfe biyar wani lokaci biyar da rabi wani lokaci shida ma saura ka ko shida me yasa saboda ana samun longer day kuke cewa ko shorter night eh ba san ya kuke faɗi ba canjin da ake samu wani ya tsayi wani ya gajarta wani ya gajarta wani ya tsayi Allah ta'ala ya ce ni nake yin aikin ba neta yake yi ba ana ganewa ai dan da wannan ne ce za mu ganshi sai mu tambaye shi kai ne to kai ne kake yi ko ko Allah yake yi ana gane wai sai mu tambaye shi wai waye wannan ne to dai shi Allah mun san wane ne shi amma shi wannan ne to da ake faɗi ba mu san shi ba a ina yake bare a tambaye shi yayi bayani da bakin sa shin kai ne kai eh to yanzu abin da muke so muna cikin yini ne bai dashi dare yanzu yanzu ko ba haka ba tunda kai ma kana da irin naka iko to daga nan za a gane ƙarye wannan nature yanzu yanzu za a gane ƙarya yake Allah ta'ala gagar misali Allah ta'ala shi ne yake sanya dare ya yi tsawo yini ya yi gajarta yini ya yi tsawo dare ya yi gajarta Allah ya ce jini nake eh ina yi ne don ya zama wa'ad. kamar yadda Allah ta'ala ya ce yulijul laila fil nahari wa hari nahara Allah ta'ala ya ce yulijul laila fil nahari Allah ta'ala shi yake shigar da dare cikin yini Allah ta'ala ya ɗebo awannin yini ya zuba cikin dare sai dare ya yi da wuri ko kuma ya ɗebo awannin dare ya zuba cikin yini gari ya waye da wuri Allah yake wada domin yulijul laila fil nahari wa yulijul nahara fil layli Allah yake shi yake yin wannan mai kayan ne yace shi yake yi muna ganewa yi shi yake magana da kansa yace shi yake yin haka idan kaga an yi dogon dare to Allah ta'ala ya tsebo wani yanki na yini ya kara wa dare sai ya tsawo idan kaga an yi dogon yini Allah ne ya tsebo wani yanki na dare ya kara wa yini Allah ta'ala ce ni nake yin haka don ka yi tunani ka gane girman Allah kenan idan Allah ya so yana iya yin daren kadai idan ya so yana iya yin yin kadai kamar yadda ya tambaye mu cewa a tambaye mu idan Allah ya sa yini baya yankewa wa zai zo da dare idan Allah ya kawo dare wanda baya yankewa wa yake sai ya zo da yini amsa shine babu kaga anan ina ne ce yake ba shi kuna gane wannan Allah yake ba wanda yayi sa tambaya ce wa zai zo muku da yini wa zai zo muku da dare da za ku huta amsa shine ne babu idan kuma akwai ga fili ga mai doki imamul yake cewa ay yazidu min hadha fi hadha Allah yakan ɗebi dare ya ƙara cikin yini wa min hadha fi zaka ya ɗebi wancan ya ƙara cikin wancan sai Allah ta'ala ya ce wal kulkul lati tajri fil bahri da jirgin ruwa wanda ke tafiya a cikin teku bi bayan fukun nasa da abin da ke amfana mutane teku idan za a ɗebi man fetur ko abinda kuke ce crude oil a kai shi kasashen duniya a cikin me yake dauka a mota ne a me yake dauka a jiragen ruwa a jiragen ruwa da nauyin sa wanda a cikin sa za a fita kalanzir a cikin sa za a fita gas a cikin sa za a fita fetur a cikin sa za a fita man jirgi ga sunan iri iri a dauka tun daga nan akai faransa a dauka tun daga nan akai ingila Allah ta'ala ce jirgin ruwa da kaga yana tafiya a bisa ruwa bima yanfa'un nasa yana dauke da kayan da zai amfani mutane Allah ta'ala ce ba yana tafiya bane da kansa Allah ke tafiye da shi Allah ke rike da shi jama'a muna gane wannan tunda Allah ta'ala ya san mutanen wancan gaba bai ba su man fetur ba kuma suna bukatar man fetur su rayu sai Allah ya sa ga jirgi da zai ɗebi man fetur daga nan ya kai wancan bangaren domin ya amfane su bima yanfa'un nasa idan an je can wurin kuma sai a ɗebo karafuna da motoci da wasu abubuwa kuma a zo ma waɗannan da shi wanda ba su da shi bima yanfa'un nasa Allah ta'ala ya ce kaga jirgin ruwa aya ne ga mai hankali wanda jirgin ruwan nan yana ɗaukar kaya idan ka zauna a bakin teku misali ka dauka nan Lagos yaya Za ka hango jirgin ruwa yana tahowa kamar ɗan ƙwanƙwala ta bisa ruwa eh ɗan karami yana tahowa yana ƙara girma ya zama kamar gwangwanin madara Tana hango shi ya danganta da ƙarfin gidanka yana kaɗawa yana tahowa yana tankadawa yana tahowa idan kusa sai ka ganshi kamar girman masallacin nan sai wani zai zama tankame ne idan ya zo ya kara a bakin ruwa ai ta sauke kaya a sauke in an tashi a cikinsa, za a ɗauko ka tafila a sauke ta ƙasa a ɗauko tireloli a sauke su motoci a sauke su abinci a sauke su kaya daban-daban irin wanda kake zato da wanda ba baka tsammani duka a sauke jirgin nan ana sauke kaya yana ƙara sama ana sauke kaya yana ƙara girma ana sauke kaya yana ƙara girma har a waye gari an sauke mai lodi ya ƙara sama ya yi girma ya zama babban jirgi a gabanka idan aka tashi ana mai lodi yana nufewa ana mai lodi yana nutsewa har ya kai daidai inda za a bashi ya ci gaba da tafiya cikin ikon Allah har ya kai inda zai fi idan ka dauki kwakwalwar bature ka ce kai bature ya yi aiki gaskiya ne wanda ya fi shi aiki shi ne Allah wanda ya yi kwakwalwar bature wanda yake da ikon ya burkuta kwakwalwar bature cikin sakan daya kaga bature ya zama mahaukaci kuna gane ko baka taba ganin bature ya ce ba Allah shi ya yi kwakwalwa bature yanzu yana iya kurkuta ta cikin sakanni ya zama ƙwaƙwalwar ba ta da amfani a ce kaga wannan ba ce eh shi ya ƙirƙiro jirgin ruwa amma yanzu ya ne ya taɓa. kenan abin mamaki shine Allah da ya wannan kwakwalwar aka iya ƙera jirgi aka iya ƙera jirgin sama aka iya ƙera makamai Allah ta'ala ya ce duk abin da kuka iya kerawa ku kera wa ma utitum min al-ilmi illa qalila Allah ta'ala ya ce ban ba ku ilimi ba sai dan kadan ba ku da ilimi Allah ta'ala ya ce ba ku da ilimi yanzu idan mutum ya biyo computer ai sai ta hauka tashi ba wanda ya san iyakacin abin da ke cikin computer yadda ka san hauka abu ne duk inda ka zagaya ba ka dauka an yi ta ne kawai dan nan wurin shi ko ba haka take ba amma fa duk mutum ne ya yi ta Allah ta'ala ce wanda ya yi ta nan to baya da ilimi wa ma utitu min al-ilmi illa qalila ba ilimi sai dan kadan dan kadan ne ilimin nan duk da abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na alqur'ani da irin ilmin muka da ke cikin alqur'ani wanda har mu koma ga Allah wani abin ma ba za mu gane shi ba amma duk da haka Allah ta'ala ya gaya wa manzonsa cewa ka ce rabbi zidni ilman ya Allah ta ƙara min ilimi ya Allah ka ƙara mun sai wato ilimi idan aka ce ilimi ko da na rayuwa ko ma na menene kai ilimi ko da na sanin hanya ne yanzu akwai wanda zai zo nan wurin ya san hanyar da zai bi ya zo cikin ɗan mintoci wanda bai san hanya ba bai da ilimin hanya zai yi zagaye-zagayen da sai ya kona mai ya fata lokaci fiye da zama da saboda wannan ya karan masa a ilimin sanin hanya sai sa Allah ta'ala alaikanta wace shin mai ilimi da mara ilimi suna zama daya mu dubi ayoyin Allah yadda Allah ke gwada mana girmansa sa wal fulkul lati tajri fil bahri jirgin ruwa da ke tafiya bisa ruwa limayan fa'unna yana dauke da kayan da ke amfanin mutane ai fi tasfiril bahri Allah ya hora teku bi hamli teku yana wato yana daukar jiragen ruwa min janibin ila akar daga wata gaba zuwa wata gaba Aishin nasu don amfanin mutane bi ma inda ahli iqlamin ligairi ikilimin ligairi mutanen wani ikilim wani yanki ana ganewa ko misali kamar yanzu a ce in aka ce ikilim ana nufin kamar Afirka. idan aka ce Asiya ikilim guda in aka ce Europe ana ganewa ko za a ɗauki kaya min ikilimin ila ikilim daga wani yanki zuwa mai wani yanki na duniya a jibgi kaya a jirgin ruwa kuma a kai su lafiya faɗin Allah ta'ala wa ma anzalallahu minas sama'i da abinda Allah ya saukar daga sama min ma'in na ruwa ruwan sama da Allah yake saukarwa fa ahya bihi arda sai Allah ya rayar da kafa yanzu kaga muna farkon damuna ko idan da zaka tafiya daga nan zuwa katsina ko daga nan zuwa kano ko daga nan zuwa sokoto za ka ga daji ya riga ya bushe ba komi sai fili idan da ka koma bayan wata uku hudu zaka je ka ga yabanya koriya tar ana ganewa domin me Allah ya zuba ma wannan kasar ruwa Allah ya rayar da ita bayan da ta ta mutu fa ahya bihi al-arda min ba'di mauti Allah yake rayar da kasa bi anwa'in nabati da nau'uka na tsirai iri-iri mai amfani gare ku wanda za ku ci abinci da wanda zai zama muku ciyawa kawai za ku yanke ku zubar wal azhar da kure iri iri wa ma alaiha min al ashjari Allah ya rayar da abin da ke bayan ƙasa na mai bishiyoyi wata bishiya idan damuna ta wuce sai ta kakkabe gaba daya idan damuna ta dawo sai ta zuba mai sabon ganye yanzu ruwa ya zo ya rayar da ita jijiya ta samu sanyi bishiyoyi da suka bushe tsirai da suka bushe yanzu Allah ya rayar da su dalilin wannan ruwa da ya saukar wannan ruwan da Allah ta'ala yake yi daga sama yana da amfani iri-iri wanda yake yi wa ɗan adam wanda ya sani da ma wanda bai sani ba ba da mauti ha bayan ƙasa ta riga ta mutu bisila'il wato al-yubusati alaiha bayan busasshe ya mai da ɗanyen ganye ne a bisa ƙasa yanzu busasshe ya mai komi ya riga ya bushe ya zama me ya zama karmani wani ma da an jefa wuta sai ka yana me daji na konewa saboda an jefa mai wuta ya riga ya bushe ya zama karmani sai Allah ya sake saukewa kasar nan ruwa bayan wannan ruwan da Allah zai sauke sai Allah ta'ala ya rayar da wannan kasa dalilin wannan ruwa Allah ta'ala ya ce ba ne ce bane ba wai idan sama ta yi fushi bane ba hayaki bane da ake toye-toye hayakin da ake gasa wani abu da hayakin kamfani da hayakin kaza idan sun haɗu can sama sai kushi sai abin da za ta yi sai an jima a ji ruwa sha asirin wannan ba hayaki bane Allah ne yake kawo ruwa a inda ya so ya kawo ruwa ba wani mutum yake ruwa ba ba wani abu bane yake ruwa Allah ne yake ruwa a inda yaso a lokacin da yaso daidai adadin da yaso wannan Allah ne yake to dan haka wato yake cewa wa batta fiha aina shara wa farraka Allah ta'ala ya watsa a bayan ƙasa min kulli dabbatin kowace irin halitta min al-uqala'i wa ghairihi halittun na Allah masu hankali da marasa hankali ana ganewa halittun Allah masu hankali da marasa hankali yanzu inda za a nuno maka wata ƙasa a gidan talabijin misali a tv kaga wata ƙasa mutane ga nan sai ka tambaya yanzu na kowa ya san gidansu ko ba haka ba da za a nuno maka wata ƙasa da rana ana hada-hada idan ka ga yawan jama'a da motoci da ababen hawa sai ka ce zunan kowa ya san gida saboda me yawan jama'a Allah ta'ala ya ce wa basa fiha min kulli dabbati duk wata rai duk wata dabba da ka gani a bayan ƙasa Allah ta'ala shine yeme shine ya watsa ta a bayan ƙasa Allah ta'ala shi ya zuba mu a bayan ƙasa yawan mu da kake gani an taso masallacin juma'a kaga mutane iya idanka iya ganin idanka an taso masallacin idi kaga mutane iya ganin idanka an taso wani wurin da jama'a ke taruwa kaga mutane iya ganin idan ka Allah ta'ala ya ce ni ne na watsa duk abin da kake gani a bayan kafa na mutane idan da Allah zai nuna mana aljanun da suke tare da mu a wannan masallacin a lokacin za mu sha mamaki ana gane wa iya mutanen muke gani akwai aljanu su ma suna nan akwai mala'iku su ma suna nan masu hankali da marasa hankali dabbobi suna nan irin wanda kake gani da wanda ba ka gani irin wanda ka sani da ma wanda ba ka sani ba yanzu idan kana karan kaje kana kallon discovery channel discovery channel zaka sha mamaki wata dabba in ka ganta ma kai kanka ka san baka san menene wannan tana da illa ba ta da illa me take ci me ya abincin ta baka ma san me ce wannan dabbar ba shi Allah ya san abin da yayi kuma ya san dalilin da yasa yayi ta ya san hikimar da yasa yayi ta idan ba dalilin wannan hanyoyi irin na su wannan discovery channel ba har mutum ya koma ga Allah wani nau'in kifin ba ba za ka san idan an koma bangaren ruwa dabbobi halittar Allah da ke cikin ruwa ta fi wanda ke tudu yawa ba san ko kun gane halittar Allah wanda ya aje a cikin ruwa ya fi namu wanda yake tudu yawa kamar yadda tudu bai kai yawan ruwa ba ko halittun da ke ruwa bai kai yawan wanda ke tudu ba wato halittun da ke ruwa ya fi wanda ke tudu afwan wannan zuwa halitta Allah idan aka ji aka kwakulo bature ya je ɗan laluba-lalubansa sai ya ɗan gano abin da zai gano zo ɗan nuna ba, ka ce kai abin da Allah ya sa ya sani kenan abin da bai sani ba shi ne ninkin ba ninki a cikin halitta Allah duk wannan gaba ɗaya abin da ake so ya ɗauke ka ya kai ka zuwa ga girman Allah zuwa ga ne gane girman Allah ba a wasa da Allah Allah da gaske ne akwai Allah Allah din nan da gaske ne akwai shi maganar Allah ba wasa a cikin ta magana ce ta gaskiya duk wannan halittun kuma da Allah yayi sai Allah ya sanya dan adam shine halittar Allah mafi daraja ana ganewa dan adam shine halittar Allah mafi daraja ka ji ƙarfi irin na jiwa, amma ɗan adam na sarrafa ta ka ji karfi irin na raƙumi Allah na sarrafa dan adam yana sarrafa shi da ikon wa Allah ka ji karfin doki dan adam yana sarrafa shi ka ji zaki sai ga dan adam ya dadaftar da zaki ya natsu saboda abinda Allah ya masa ne na daraja da daukaka da baiwa Allah ta'ala shi yake wannan to dan haka yake cewa wato ainihin min kulli dabati wa tasrifir riyahi da yanda Allah yake tafiyar da ainihin iska ai takbiluha fi mahaddiha zuwan iska daga inda take bullowa wato qubulan wa duburan idan iska ta taso da yawa din nan ta taho iskan nan daga Allah take idan iska ta bada baya ta tafi ka sani iskan nan daga Allah take januban wa shamalan wani lokaci iska ta yi kudu wani lokaci iska ta yi arewa Allah ya ce wannan aiki ba haka nan bane aikin Allah ne wasahabil musakhkhari bayna samai wal ard Allah ta'ala ya ce da ainihin as-sahab gizagizai abinda kuke ce ma cloud da yaran nan wannan gizagizai ko giragizai yake cewa gizagizai Allah ta'ala ya ce shine yayi ana ganewa Allah yayi wannan gizagizan kuma Allah ya hore gizagizan ne bainas sama'i wal ard gizagizan nan ba a sama suke ba suna tsakanin sama da ƙasa ne da jirgi ya tashi yayi wata ɗan tafiya kadan sai ya kamo gizagizai har ba ya iya wuce su har ba ya rike bi cikin su yana wucewa ko ko saman su ko kasan su duk muna gani duk wanda ya taɓa yin tafiya a jirgin sama ya san haka wannan gizagizan kusa suke can saman saman ce sosai inda za a tafi man jirgin ka zai kare baka kai ko ina ana ganewa idan ka ce za ka tafi sama to man jirgin ka zai kare baka je saman ba bare haka je duniyar wata eh bare haka ce ka tafi duniyar wata sai dai kai yawo a sararin samaniya ka gano abinda Allah ya so ka gano na ilimi kuma dama ya ce bai baka ilimi sai danka amma ilimin sama ilimin ƙasa ka kyale wa Allah iliminsa ka kyale wa Allah al'amarinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da Allah ya dauke shi ya tafi da shi cewa ya linuriyahu min ayatihi dan mu nuna masa ne a mu eh, girman Allah shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam yace ana akhshaku akhshakum lillahi wa atqakum lahu gaba ɗayan ku na fi ku tsoron Allah me yasa manzo Allah ya fi mu tsoron Allah domin ya fi mu sanin waye Allah ana gane ba manzo Allah ya fi mu sanin waye Allah dan haka ya fi mu tsoron Allah shine yaga abin da ya gani kai an je wurin da mala'ika jibrilu a fadar ubangiji mala'ika jibril ya nemi wuri ya tsaya bakin kofa bai shiga ba manzo salatu alaihi ya ce mishi muje mana mala'ika jibril ya ce iyakacin nan aka yi mun izini idan na wuce nan narkewa zan yi ko gani na ba za idan na wuce nan wurin narkewa zan yi amma manzo salatu alaihi ya shiga har ciki wanda har aka yi ta kai kawo tsakanin manyan malamai ainihin matar manzo sallallahu alaihi wasallama ummu na Aisha da kuma Abdullahi dan Abbas cewa manzon Allah ya ga Allah iri-iri ko ko bai ga Allah ba a nan dai a duniya ido baya ganin Allah Allah shi ke ganin idanuwa inda ya je duniya ne tun da ba duniya ba kenan ya ga Allah ana ganewa ai manzon Allah ya ga Allah ne a'a bai ga Allah ba in jiwa in ji ummuna Aisha Abdullahi da Abbas yace ya ga Allah mana mala'ika jibrilu bai shiga wurin ba sai annabi Muhammad Allah ya kai shi ne ya yace linuriyahu min ayatina idan mazo sallallahu alaihi ya je wannan sama ta daya sai gamu da wannan annabi su tattauna a sake shirye sabuwar tafiya ya je sama ta biyu ya ga wani annabi a sake shirye sabuwar tafiya ya je sama ta uku ya ga wani annabi can sama ta shida ya gamu da wato annabi wanda Allah ya ce wa rafa'anahu makanan aliyya annabi idris ko wa rafa'anahu makanan aliyan Allah ce mun daga shi wani wuri kolin koli muka kai shi yana can sama kai al'amarin Allah jama'a ya wuce da muke tsammani al'amarin Allah ya wuce da muke tsammani wanda ya imani da Allah Allah ya shirye da shi wanda bai imani da Allah ba yayi asara ya tabi duk wanda bai imani da Allah ba wannan yayi asara ya tabi wanda ya imani da Allah ko ya rabauta to Allah ta'ala ya ce don mu nuna masa ayoyinmu faɗin Allah ta'ala wasu haɗin musakkari bai na sama'i wal ardi fala ya hawe ila jihati sufuli ma a gizagizai ba sa zubowa ƙasa duk da nauyinsu wannan gizagizan nauyi gare su duk da nauyinsu Allah bai ce su zubo ba Allah ya riƙe su ba sa zubowa ya hamiluhu ma ainihin yanayi na hucin ruwa shi ke riƙe da su a ƙasar ruwa na da ruhuci ana ganewa ne wato idan ba kara yanzu wannan magana da ake yi duk wanda yake ɗa ne ɗan tudu ko ɗan sahara bai san me ake faɗi domin wani bai taɓa ganin ruwan da ya ba shi tsoro ba wani a ganinsu ma ba kogi ana ganewa ne sai dai ɗan rafi inda muna ta yi ɗan gulbi daga nan zuwa filan nan sai ya je gulbi ana ganewa ne amma ruwa kaga ruwa iya ganin idan ka ba ya da ƙarshe a kwana a wuri ana tafiya cikin ruwa sai kai inda ruwa yake a ce maka daga sudan ana so za a tafi saudiya ta ruwa daga misra za a je saudiya ta ruwa daga ƙasa kaza za a je wuri kaza ta ruwa a yi tafiya a wuni a kwana ana tafiya kuma tafiya ake kuma gudu ake da gaske da gaske ba ma wani ruwa a zuwa gani ba bindin teku wanda yake nan mai duguri tsakanin mai duguri da tadi ai ka ga yaya ai kai ka san wannan ruwan ruwa ne wanda ai ba ka ba wani ruwa bane babba tunda bindi ne na teku eh yawa shi ake cewa bindi ko yawa asalin kan yana can wannan dan kadan ne dan wanda ya ɗan yi kwana ne kadan amma mutum nawa ke cin abinci a cikinsa mutum nawa ke sana'a a cikinsa mutum nawa ke amfana kaje je kasashen kudancin najeriya da idanunka ka gani irin abubuwan da allah ya ajiye kaje je lagos ka gani kaje je kasashen larabawa da suke da teku allah ta'ala yake cewa duk wannan gaba daya la ayati azimatin kasira ayoyi ne masu girma ayoyi ne masu yawa li qaumin yaqilun ga mutanen da suke masu hankali babban malamin musulunci al-imam ibn kathir Allah ta'ala ya masa rahama yace summa zakara dalila ala tafarrudihi bil ilahiyya yanzu a wannan aya Allah yana yi mana bayani cewa shi kadai ya kadaita da yadda cancantar bauta bi ma'ana Allah kadai ya cancanta a bauta mai me yasa domin Allah shi ya halicci sama Allah shi ya halicci ƙasa Allah shi ya halicci teku Allah shi ya halicci duk abin da ka sani to tunda halittar ta Allah ce to dole Allah ya tafiyar da halittar sa a yadda yake jama'a muna gane wannan waɗanda ake bautawa mawa ba Allah ba kamar ruwa kamar wuta kamar annabi Isa koko kamar annabi Musa koko duk wani wanda ake bautawa ba ya da wani abin da yayi a cikin duk wannan halitta a wannan duniya gaba daya annabi Isa bai halicci koda taki daya ba ba inda ya halitta ana gane wannan ba abin da ya halitta shi ma zuwa ya tarar da ƙasa an haife shi ne a saman ƙasa ya ga ƙasa shi annabi isa haihuwarsa ake wanda wani zaka ga ya daƙi yana bauta masa shi ma haihuwarsa aka yi ta da duniya amma Allah fa ba abinda Allah ya tarar ko ni ya zo ne ya tarar da Allah domin Allah shi ne farkon zuwa ko da littafin su ka duba misali a cikin bible i was in existence when nothing was in existence and i will continue to exist when everything have perished kaga wannan Allah kenan ba a samu dama an iya canja wannan ayar ba cikin bible tana nan Allah ta'ala da yake huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin shine farko shine karshe i was in existence when nothing was in existence Allah ta'ala shine ya halicci ƙasa shi ya halicci sama Allah ta'ala duk halittun da ka gani Allah ta'ala yi su dan haka nan tun kafin ma zuwan wanda zai zauna a duniyar Allah ya shimfi da duniyar Allah ya yi ƙasa cikin kwana hudu kamar da muka karanta cikin tafsirin mata kwanan nan ba da ɗewa Allah ta'ala ya halicci duwatsu ya halicci wannan ranar asabar ya halicci wannan ranar lahadi ya halicci wannan ranar Allah ya halitta ya gama sannan ya koma ya halicci sama sannan ya dawo ya daidaita ƙasa yadda ɗan adam ke iya rayuwa a kanta domin akwai ƙasar da ɗan adam bai iya rayuwa a kanta akwai ƙasar da ɗan adam yana iya rayuwa a kanta to Allah ya daidaita ƙasa don ta yi daidai da rayuwar ɗan adam sai Allah ta'ala ya kawo halittu sai ya zuba a bayan ƙasa wannan waye wannan aiki Allah ta'ala to wannan me yake gwada mana yana nuna mana Allah kadai ya tantanta a bauta masa domin shi yake da komi an gane wannan ko bi khalqis samawati wal ardi wa ma fihima domin halittar sama da ƙasa da abin da ke cikin sama da abin da ke cikin ƙasa yanzu a tambaye ka a ce a matsayinka na ɗan ƙasa da me da me ka sani a ƙasa zaka ce akwai ƙasar ita kanta akwai duwatsu akwai daji akwai teku akwai ruwa akwai kaza akwai kaza wannan wanda ka sani kenan akwai abin da yake ƙasa wanda baka san shi ba to abubuwan da Allah ya aje a sama kuma suna nan daban-daban Allah ya sama shi ya kasa shi ya abin da ke tsakanin su shi ya abin da ke cikin sama ya abin da ke cikin kasa dan ya nuna maka cancantar sa da abauta mai jama'a muna gane wannan ana bautawa Allah ne domin shi ya cancanta idan ba Allah ba ba wanda yake da cancantar bauta domin misali annabi Isa bai isa ya ce ranka ya tsaya ba ya tsaya kamar yadda idan kana da rai bai iya cewa ka mutu idan baka da rai annabi Isa bai isa da kai babu inda aka ce Jesus ya performing wani miracle guda daya bai performing miracle ba yana performing duk abin da yake performing ne bi idinillahi kamar da Qur'ani yake yace yana halittar tsuntsu yayi shi da tabo yayi wannan yayi wannan fa anfuqu fihi ruha ko sai ya hura masa ne rai da ba bi idinillahi kenan ba ce ke ba bi ne ana yi da izinin wa da izinin Allah idan ba izinin Allah shi ba abin da zai iya ana ganewa idan ba izinin Allah ba yarda Allah ba zai yi ba ashe har yanzu dai ana komawa zuwa gawa zuwa ga Allah Allah ta'ala ya ba annabi Isa damar yin tsuntsu ya hura masa rai kuma ya tashi ya bashi daman tada matacce ya tashi kuma ya yi magana Allah ya bashi wannan daman ne a matsayin aya da za a ga girman Allah za a gane cewa to wannan annabin Allah ne aikacce Allah ya aiko shi to shi ko annabi Isa yana kira ne a zo a ga girman Allah shi yasa ranar tashin alkiyama Allah zai tambayi annabi Isa a anta kulta lin nasi takhizuni wa ummiya ilahayn min wa qala Allahu ya ta'ala a filin aliyama za a tara kiristoci wayanda suka bi annabi isa ba za a tambaye su ba sai a tambaye shi shi allan nasu a su, sai a ce ya isa ɗan maryam a an ta ƙulta linnasi ta hizuni wa ummiya ilahaini min dunillahi kai ne ka gaya wa mutanen nan su riƙe kada kai da mahaifiyarka alloli guda biyu koma bayan allah abinda zai fito bakin sa na farko zai ce subhanak tsarki ya tabbata gare ka ya Allah kai ka san abin da ke cikin raina ni ban san abin da ke cikin ranka ba bai kamata ban cancanta ba ban isa ba in faɗi wata magana da ba ni da haƙƙin in faɗa in ma na faɗa ya Allah ai ka sani tun da kai ne masani in kuntu qultuhu faqad alimta domin ka san abin da ke cikin raina ba san abin da ke cikin ranka kaga wannan a lokacin da aka je lahira Allah da ka bauta bawa kaga yana nema ya kwaci kan shi da gar shi ma nema yake kwaci kansa ana gadewa ai nema yake samu da kubuta to kaga kai taka ta ne ta riga ta gari eh a ce mutum ya zo ga sa Allah na nema ya kwaci kansa kamar masu bautar shehunnai a ce lahira kaga an tasa shehi gaba ana mai hisabi yana zufa ana wa shehi hisabi yana zuwa a lokacin za ka gane cewa taka ka kare idan da annabi muhammadu ka rike da ka zauna lafiya ana ganewa ai wanda kadai zai zauna lafiya wanda ya rike manzan Allah shi ko rike manzan Allah ba kai ta kiran sunan shi ba ba shi aka saka ba abinda Allah ya hana wanda manzan Allah ya zo da shi ka bari abinda Allah ya umarni wanda manzan Allah ya zo da shi ka yi to ka zauna lafiya ai kaga wani sahabi da ya kyautata wa manzan Allah bayan ya kyauta zo sallallahu suna sai manzo Allah ya ce tambaye abin da kake so in baka sahabin da ya ce ya rasulullahi amma hakuri je yi tunani domin wannan dama ba kowa ke samun ba ya je ya gama tunani ko ya ce a bashi dukiya ko ya ce a bashi raƙuma ko ya ce a bashi tsara daga ƙarshe ya samu wani irin matsaya mai mahimmanci ya ce kai abu ɗaya nake so in ganni tare da manzo Allah cikin aljanna ya ce ya rasulullahi na yanke shawara ina so in ganni tare da kai cikin aljanna sai manzo Allah ya ce a kai dai ko ka faɗi wani abu ba wannan ba faɗo dai wani abu domin ya ɗebo da yawa haɗuwa tare da manzon Allah cikin aljanna aiki ne babba manzo Allah ya ce awa gaira zalika ko dai wani wannan kawo dai wani abu ba wannan ba yace a'a ya rasulullahi an mun alƙawari wannan din dai nake so sai manzo Allah ya ce to tunda kana son wannan fa inni ala ta bi kasrati sujudi ka taimaka min akan kanka da yawan sujada bi ma'ana ka jajirce kai ibada kai ibada kai ibada ta yadda zaka samu kanka kusa da ni ranar tashin alkiyama cikin aljanna ana gane wai manzon Allah bai boye mai ba sai an yi da gaske ake zuwa inda za a amma yanzu wani ya gaya maka cewa akwai salatin da zaka yi guda daya idan kai wannan salatin guda daya ladan salatin ma har ya zarta aljanna yanzu kai ne kake bin Allah bashi sai ma ka dan yi sako kai sako dan ayi bana kuna ba kuma wai wannan addini akwai yara da za ka gani matasa suna jan carbi ba sa sallah suna kallon mu wahalallu wai muna sallah mu wahalallu ne me yasa mu wahalallu ne dalili kuwa ba mu san shortcut ba da ake zuwa aljanna akwai salati da zaka yi da shi ka ma riga ka mu karfin shiga aljanna ka riga ka zarta aljanna don Allah wanda ya zarta aljanna ya raza shi jahannama eh ato mutum ya zarta aljanna to sai ina wai dole ma ka ƙara yin wani sabon Allah saboda a dawo a ɗan yi bala wato abin da za aikin da kaiwa Allah ya fi ƙarfin aljanna sai ka ɗan saba mai ka saba mai yanzu ka ɗan rago ka rago shi ne za ka dawo daidai aljanna wanda ba wasa da addini ba ne yanzu wanda yake irin wannan ka kafirci ne tsantsa wannan kafirci ne manzon Allah bai taɓa cewa akwai aikin da za ka yi ka fi ƙarfin aljanna bai taɓa faɗi ba abu ne yana ridda ce wannan tana fidda mutum musulunci a kira sallah mutum ya ki zuwa sallah wanda Allah ta'ala ya ce wallazina hum ala salawatihim yuhafizuna masu imani su ce tsara sallah sai ka ce kai ka wuce sallah makaho ba daga mar kafa ba in kana jin kiran sallah ka zo sallah amma mutum ya ce ya wuce sallah sai dai ya zo yana jan sallah yana jan sallah shedan shedan bala'i idan kai mai ibada ne sai ibada zai batar da kai idan kai ne san annabi ne to sai yanzu ta hanyar san annabi ya batar da kai ya sa ka ɗauki annabi ka kai shi matsayin Allah kaga ai ya riga ya halakar da kai Allah ta'ala shiryatar da mu to dan haka yake cewa wato inna fi khalqi samawati wannan muni hadha yaji thumma yadhhabu wa yakhluqu al la'akar. wannan dumu riga mu wuce muke gani ko wa yakhluqu al-akhar to wannan kenan wa taratan tsulu? wa yaqsuru hada wani lokaci dare ya tsayi wani lokaci yini ya ainihin wato ya gajarta wal fulku allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nas Ibn kasir yake cewa fi tafsir al-bahri li hamli sufuri wannan dun karanta wa ma anzala Allahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihi al-ardha ba'da mawtiha kama qala ta'ala kamar Allah ta'ala ce wa ayatul lahumul ardul maitatu wa hayyana wa ayatul yace waje Allah fiha jannatin waje Allah fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa qaddarna fiha min al-'uyun ya'kulu min thamarihi ya'kulu وما عملته أيديهم وما عملته أيديهم سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون الله تعالى يقول وآية لهم الأرض الأرض الميتة daga cikin ayoyin da ake gane Allah alamomin gane Allah al-ardul maitat wannan ƙasa matacca wanda ta bushe an kwashi amfanin cikin ta yanzu ruwa ya riga ya dauke damuna ta wuce ƙasa ta riga ta bushe ta kekeshe al-maitat matattar ƙasa Allah ta'ala yace ahayainaha sai muka raye da ita eh ƙasa ta riga ta bushe ta riga ta bushe yanzu idan ka je ka ga gonakin mu a arewa za ka ɗauka cewa ba za su ƙara jikewa ba Sai riga sun bushe ƙayau Allah ta'ala ya ce ƙasa busassa al'ardul maitat wannan ƙasa Allah ya ce wa'azi shi a hayaina ha mu muka zo muka rayar da ita daga baya wa akhrajna minha habban Allah ya ce muka fitar da ƙwaya a cikin ta ƙwaya za a shuka masara ko wake ko gero sai ya fito Allah ya ce ba geron ya fito ba mu muka fito da shi wa janamin ha habban mu muka fitar da kwayar ana ganewa ai kwayar karfin fitowar ta Allah ne kai da ka ga yadda kwaya take huda kafa ta fara kafa ta turo kai ta fito wallahi ka san ba karfin ta bane karfin Allah ne Allah ya ce ha mu muka fitar da ita min ha habban sai Allah ya ce fa minhu ya'kulun wannan kwayar da muka fito da ita wata rana ita ce abincin ku eh ita ce abinci a fitar da acca a fitar da gero mutun ya sha kunu yana girgida kai ayi wake ya ci sai ya ci alale ya ci abun da ya ci ayi shinkafa Allah ya ce fa minhu ya'kulun a cikin wannan kwayar suke cin abinci Allah ya ce waja'alna fiha jannatin min nakhilin a bayan ƙasan nan muka yi gonaki na dabino lambun dabino wa adabin da inabi wa fajjar na fi al-uyun Allah ya ce ƙasan nan a inda muka ga dama muka tsatsaga ga cikinta muka fujja idan ruwa minal uyun ana wa yi idan ruwa yanzu Allah ya kawo mu zamanin da za a gane nan akwai ruwa ko babu da sai dai a ayi daka galiban a zo a haɗa rijiya a ce in ta yi ruwa rijiya ba ce ba matsayi a haka rijiya ko ba haka ake yi ba a sa ruwa kwanan baya na zo na tadda wani yana gwada wurin da zai bohol ana gwada da an matsa taku ɗaya kawai sai karafan nan su haɗe sai a yi layi a ce nan ruwa na nan kwance a ƙara gaba a yi haka sai ya haɗe wannan ba ilimi bane Allah ya kawo nan gaba za a samu ilimin da ya fi wannan a da magabata can suna amfani da wani tsuntsu ne ana ganewa ai akwai abubuwan da ake inda tsuntsun ya sauka ko ya tsaya haka wannan gurin ruwa ne a ƙasa in an tona za a ga ruwa yanzu ko an samu wani magaradi su wani irin karfe ga yanan da an yi haka in yi haka ya saba to ruwa na wurin kaga mutum yana tafiya kamar sihiri yana tafiya da ƙarfe a miƙe yana tafiya da karban ya dawo yayi haka to ya nuna akwai ruwa Allah ta'ala ya ce kasar nan da ka gani tan cikin ta wa fajjarna mun tsatsaga mun fitar fiha a cikin ta minal uyun idanun ruwa iri iri shine za ka ga an yi bohol ruwa na ta kwararowa ruwa na ta kwararowa Allah ya ce mu maka yi kuma idan an sha ruwan in an yi wanka da shi in an yi abin da akai kuma ina zai koma wa fajjarna fiha minal uyun Allah ta'ala ya ce li ya'kulu min samari. dan su ci daga ƴaƴan itace da ke bayan ƙasa wa ma amilatu aydihim da abinda hannunsu yayi wato aikin da kuka yi noma da hannunku ciwo da kuka yi da abin da kuka yi a bayan ƙasa Allah ya ce duk wannan aikin da muke muku afala yashkurun shin mutane ba za su gode wa Allah ba sai a waye gari a danka gaban gunki a waye gari a danka gaban wani Allah afala yashkurun ashe ba za su gode wa Allah ba idan ma ba a gode wa Allah din ba da kansa sai ce subhanallazi khalaqal azwaj kai tsarki ya tabbata ga Allah wanda ya halicci al azwaj aure duk wani abin duniya Allah ta'ala ya yi shi aure ne ومن min شيء خلقنا زوجين Allah ta'ala ya ce duk wani abu da kake gani mun halice shi a aure dabbobi aure itace aure shuka aure Allah ce komi mun halice shi aure ne mun yi haka ne don ku gane girman Allah ku yi tunani akan al'amarin Allah ku gane girman Allah sun ce wayar wuta ma wai aure ce guda biyu ne akwai negative akwai positive Allah ta'ala ya ce komai mun yi shi ne aure ne dan haka Allah ya ce al'azwa da kullaha mimma tumbitul ard duk abinda ƙasa ke fitarwa to aure ne wa min an ku kan kuma karan kan kuma aure ne su sai Allah ta'ala ya ce wa mimma la ya'lamu akwai wasu halittun Allah aure ne wanda ku ba kuma san su su ma suna nan aure ne da Allah Allah ta'ala ya ce duniya ne dai wannan duka me ake so mu gane jama'a mu gane cewa Allah shine ɗaya shine mai girma shi ya cancanci bauta an gane ai ayi disqualifying wanda ba Allah ba abinda yasa muke kawo misali da Annabi Isa a yau mun fi yawan mabiya Annabi Isa daga dai musulmai a yawa kai ko ba haka ba me yasa muke cewa Annabi Isa ba Allah bane ba wai za mu kawo hujja a cikin alkur'anin mu kadai ba domin ba sai da shi ba amma idan ka dauki littafin su a ce maka Jesus was hungry hungry wannan jin yunwa hibba ce ta mutum mutum da yake jin yunwa Allah zai jin yunwa mala'iku Allah ma ba sa cin abinci lokacin da mala'iku suka zo gidan Annabi Ibrahim da ya ba su abinci yace malakun na ta me yasa ba su yaga ba sa ci saboda me ba sa cin abinci mala'iku Allah ma ba sa cin abinci amma shi Annabi Isa Allah ya yi shi yana cin abinci in ko ya ci abinci he must find his way to, to toilet whether you like it or not ko ba ka ba yanzu a ce maka Allah ya je bayi ya yi tsuguno akwai mutunci a ciki kaga wannan ba Allah bane Jesus was hungry hungry bai ke Jesus was sleeping sleeping ba bacci ba wannan ba Allah bane Allah baya bacci Jesus was poet kuna gane ba a cikin bible ba kaga ba Allah bane wannan duk wata siffa ta Allah ba ya da siffa Allah ba ya da wata cancanta ta ya zama ubangiji shi ma halitta ne duk wanda ya ce kai wa foyes na san ka lokacin da kake foyes misali kenan ya san san da aka haife ka ya girme ka da za a ce wani ya girma Allah zai yiwu ya eh, a ce ga wani ya girma Allah ce eh, ga wannan yaron Ka ga wannan Allah na girme shi akwai hankali a ciki shi yasa Allah ce wannan aya ce ga masu ne ga masu hankali wato matsala shi ne. kun ga waɗannan kiristoci ba ma iya fidda dukiya mu yi aiki mu yi da'awa mu kira su zuwa ga addini amma wallahi da yawan su musulunta za su wasu ma ba su san komai ba game da addinin amma ba ma iya yin aiki mu fidda dukiya a aiki mu kafa santa santa mu nemi waɗanda suka san littafin nasu a tattauna da su a shigo da su musulunci amma ina mu ba ma iya kashe kuɗi ba ma iya kashe kuɗi kuma da'awa sai da kashe kuɗi manzo sallallahu alaihi yake cewa ma na fa'ani malu ahadin ma na fa'ani malu abubakar ba wanda dukiyarsa ta amfane ni wurin yada addini kamar yadda dukiyar sayyidina abubakar ta amfane ni wallahi ba za a iya hada musulunci ba sai an kashe guri ana ganewa wallahi sai an ba da dukiya sai an ba da dukiya domin yau idan da za mu tashi mu je wani ƙauye a musulunta ya kamata mu je da shirinmu ƙauyen da ke da mutum ɗari aka ce ƙauyen an musulunta suna bukata mu aje musu malami lafiyayye na gaske ko malamai su karantar da su ana ganewa ai malaman nan maza da mata inda hari wanda za su karantar da su tunda musuluntar nan maza da mata ne wanda za su ba su yi dole mu yi wannan akwai abubuwan da suke bukata a matsayin su na musulmi wanda za mu fara yi musu kafin su tsaya akan kafarsu domin su yanzu sabbin shigowa ne kamar masallatai misali za su iya gina masallaci da kudin su in sun musulunta amma in so kanu ne mu gina musu masallaci mu gina musu makaranta mu ajiye musu malamai nan gaba su za su zo su gina mana masallaci domin sun gane girman Allah amma da farko sai mun fara me kamar yaro ne sai ka tallabe shi ya girma kafin ya zo ya ne ya dauki kanka amma musulmi ba ma iya kashe kuɗi muna da mako muna da ƙauro Allah ta'ala ya shirye kadda mu Allah ta'ala ya gyara mana zukatanmu To dan haka fadin Allah ta'ala wa basa fiha min kulli dabatin ay ala ikhtilati ashkaliha Allah ya aje kowace irin dabba a bayan kasa ainihin wato da yanayin sabawan launin wa alwaniha da launin wani tsuntsu baki ne wani tsuntsu fari ne wani dabba mai kiba ne wani dan karami ne wani mai tafiya da kafa hudu wani mai tafiya da kafa kaza wani mai tafiya da ciki wani mai kaza Allah ya ce dinni na aje dabbobi iri iri a bayan kasa wa manasi'aha da kuma amfaninta akwai dabbobi masu amfani kaman jaki yana daukar kaya kaman raƙumi yana daukar kaya kaman doki yana daukar mutum yana daukar kaya akwai dabba mai amfani akwai dabba wanda ba ta da amfani sai dai ta cutar da mutum duk da tana da amfanin ta mu ne ba mu san amfanin ba jama'a muna gane wannan yanzu za a ce me amfanin zaki akwai abin da zai taso dole ya nemo cikan zaki ko a nemo ruwan gidan zaki ko a nemo zuciyar zaki ko a nemo wani bangare na jikin zaki a yi magani da shi shin yana da amfani ko bai da shi idan zakin nan ya kare akwai matsala dole ana buƙatar zaki muna buƙatar fatar jaki don yin wasu abubuwa muna buƙatar wasu dabbobi daban-daban don gudanar da wasu ayyuka Allah ya san hikima ba abin da Allah ya yi babu hikima duk abin da Allah ya akwai hikima wannan dabba da kake gani tana harbin mutane maciji amfani nawa ake samu a jikin maciji banda dai ana cin maciji domin nama ne da heye to kuma akwai amfani iri-iri da ake samu a jikin maciji kunama tana da amfani iri-iri da ake samu a jikinta mun sani ko ba mu sani ba sauro yana da amfani iri-iri da ake samu a jikinsa mun sani ko ba mu sani ba Allah ta'ala shi ya aje dabbobi da ake gani a bayan ƙasa a lara'afihim akwai shi mutum wanda kuke ce ma haya animal ko eh dabba babba ke ya haka za a kira ko kuma abin nan mutum haka dai kuke kiran shi da yaran bangaren yan biology kenan ko idan za a iya tuna to don haka ya alamu zalika kullahu Allah yana sanar da wannan wa yarzuquhu Allah ke azurta wannan dabban la yakfa alaihi shay'un min zalika wannan dabbar wannan halitta da Allah ya yi ba ta koyuwa ga Allah a duk inda halitta Allah take sai Allah ya kai mata abinci Allah ta'ala yake cewa wa ma min dabbatin wa ma min ta'ala ya ce babu wata rai ba wata dabba a bayan kasa ko mutum ko dabba duk wata halitta a bayan kasa illa ala Allah rizquha face abincinta na wurin Allah kai da kake cewa kar a haifi yara da yawa babu wani rai da za a haifa face abincin shi na wurin Allah wa ya'lamu mustaqarraha Allah ya san matabbatar wannan rai wa mustawda'aha Allah shi ya san inda ya aje ta kuma shine zai ba ta abinci wa tasrifi riyahi ai wato da juyar da iska taratan ta'ati bil rahmati wa taratan ta'ati bil azab wani lokaci iska ta zo da rahama wani lokaci ta zo da azaba a ce maka an yi ma kofan iska ya rusa gidaje dubu goma a America ana yi ko ba yi iska tana zuwa da azaba iska tana zuwa da rahama ce maka an yi guguwa a ruwan jiya ya kwashi kwanan gidan wani ai kaga azaba ce ya kwashi ginin wani kaga azaba ce ita iska da Allah ya hore ta tana kawo azaba kuma tana zuwa da rahama wa taratan mubashiratan bayna yaday sahabon lokaci ana samun iska da ke nuna maka ruwa na tafe wa sahabil musakhkhari bayna as-sama'i wal ard ay sa'irun bayna as-sama'i wal ard ga gizagize na yawo tsakanin sama da ƙasa bima sha Allahu na abinda Allah ya so yana hore shi a inda ya so min al-aradi wal amakin na kasashe da wurare kama yusarifuhu ta'ala kamar yadda Allah yake juye da shi wannan abubuwa da muka karanta gaba daya la ayatin liqaumin yaqilun ayoyi ne ga waɗanda suke da hankali in ji Allah hadhihi al-ashya'u dilalatu ko dalalatun bayyinatun ala wahdaniyatil lahi ta'ala suna nuna maka kadaita Allah domin Allah da ya sama bai nemi taimakon wani ba Allah da ya kasa bai nemi taimakon wani ba Allah da ya mutane bai nemi taimakon wani ba ba abinda Allah ya nemi taimakon wani domin Allah ta'ala ba ta sashi bane wannan ke nuna maka Allah ya kadaita ainihin da halitta to shine wannan aya Allah ta'ala ce inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil cikin suratu Ali Imran yace inna fi khalqis samawati wal ardi halittar sama halittar ƙasa sabawan dare da yini la ayatin liulil albab Allah ta'ala yace aya wa'azi ne ga ma'abota hankula wa'azi ne ga mai hankali duk wanda ya kalli sama ya san Allah na iya yin yadda ya ga dama da shi a lokacin da ya ga dama yau idan da Allah zai ce sama ta rikito ta rufe mu gaba ɗaya ba labarin inda Allah zai ce ƙasa ta kama mu kamar da ta kama ƙaruna ai magana ta gare. Allah ta'ala ce duk wannan da kake gani la ayatin li ulil albab kamar ka ce ya Allah suwaye masu hankali yace alladina yadhkuruna Allah sune waɗanda suke kiran sunan Allah suna ambatan Allah kiyaman wa qu'udan idan mutum yana tsaye Allah yake ambato idan yana zaune Allah yake ambato in yana tsugune Allah yake ambato wa ala junubihim a lokacin da suke bisa kuibi ai an san suke gefan su suka kwanta lokacin mutum ya kwanta zai yi bacci Allah yake ambato dan haka akwai addu'a bacci da manzon Allah ya koyar wa ala junubihim yatazakkaru amma lokacin da suka sa kuibin su a ƙasa za su yi bacci ko suka sa kuibin su a bisa gado za su yi bacci suna ambatan Allah wa ala junubihim wa yatafakkaruna suna yin tunani fi khalqis samawati wal ardh akan girman halittar samai da girman halittar ƙasa har ya ƙare su ce rabbana ya ubangiji ka lakata haza batila wannan sama ƙasa baka halice su haka nan kawai ba baka halice su babu wani dalili ba subhanaka tsarki ya tabbata gare ka ya Allah faqina azaban nar ya Allah ka tsare mu daga azaban wuta wannan masu hankali masu imani haka suke fadi an samu hadisi na Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda yace qalat quraish lin nabi sallallahu alaihi wasallama ko quraishawa sun zo wajen manzon Allah faqalu suka ce udu lana rabbaka an da lana safa zahaban wa nu'minu bika wato shi kafiri ba ya da hankali abin da ya dame shi kawai kudi ne kafiran maka suka zo wajen manzan Allah suka ce kaga dutsen safa manzan Allah ya ce eh suka ce to idan kai annabi ne da gaske ka roƙa mana Allah ka maida mana wannan dutsen safa ya zama zinari zalla mu kuma za mu yi imani da kai shi kafiri ne da matsalar kudi ai duniya ya sani bai san Allah ba ka roƙa mana ubangijin naka inda gaske ne ya maida mana dutsen safa ya zama zinari za mu yadda da kai qala manzo Allah ya ce wa taf'aluna kun yi alƙawarin za ku yi imani Aluna na'am suka ce gaba ɗaya za mu shiga addininka. ka ya ce fada sai annabi ya daga hannu ya fara addu'a yana fara addu'a sai malaika jibril ya zo da sharadi kuna ganewa malaika jibril ya zo da sharadi me sharadin yace inna rabbaka wa alayka salam ubangijinka Allah yana maka sallama yana gaida ka Allah yana gaida ka ya rasulullah ana ganewa Allah ta'ala yana ba sallama yana gaishe ka wa yaqulu ya ce a gaya maka in shi ita asbaha lahu mustafa zahaba idan kana so dutsen safa Allah ya ji addu'arka idan kana so Allah zai maida musu dutsen safa ya zama zinari yanzu za a yi ba sai an jima idan kana bukata haka amma sai dai sharadi faman kafara ba da zalika minhu duk wanda ya kafirce daga cikin su Allah ya ce a gaya maka azabtuhu azaban la u'azibuhu ahadan min alalamin zan mai azaba irin wanda ban taba yi ma wani bawa azaba irin wannan ba domin duk wanda ya ci Allah yace Allah ya mai kaza zai yi imani Allah ya mai yakin imani ki ba shi gawo shi yasa Allah ya shafa wasu al'ummomi shi yasa Allah ya halakar da wasu al'ummomi domin sun nemi annabawan su kawo musu aya da za su ga girman Allah annabawan su kawo musu aya kuma suka yin imani to kai ma mutanen ka idan aka kawo musu aya suka yin imani Allah zai halakar da su ka gaya musu wannan sharadi sun yarda da shi za a maida musu dutsen safa ya zama zinari domin zinarin na Allah ne to Allah zai maida amma duk wanda ya kafirce zai sha azaba irin wanda Allah bai taba yin irin ta ba wayin ita idan ka so kuma ga wani zabi fatatu lahum babat tawbati war rahma wannan kalubale da suke gamanta da su maimako Allah zai bude musu kofa guda biyu kofar tuba da kofar rahama zai zama kai al'ummarka in suka yi sabo ba za a bari sai a lahira ba in sun ce sun tuba an share Allah zai buɗe kofar tausayi ga al'umman nan tafi ya zama Allah ta'ala yana tausaya musu dare da rana ka zaɓi wanda kake so a ciki yanzu an ba manzan Allah ne an ba manzan Allah zaɓi to daga nan ƙala ya ce bal babu tawbatu war rahama maza Allah ya ce ai babu ja a manta da maganar zinari a buɗewa al'umma ta kofar tuba da kofar tausayi ya Allah manzan rahama kenan annabi Muhammad nan take gaggawa ya ce ya zaɓi rahama wa al'ummarsa ya zaɓa musu karɓar tuba na ubangiji nan take manzan Allah ya ce ya zaɓa musu wannan akan zinari a wata riwaya rabbi la bal da'ani wa qaumi fal ad'uhum yawman bi yawmin manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ubangiji kyale ni da jama'a ta da taurin kansu a kyale ni da su zan ci gaba da musu wa'azi dare da rana zan samu wasu a cikinsu su za su yarda su yi imani yau ga shi duk ɗumbin jama'an nan mabiya manzo Allah idan da a wancan lokacin wayancan maguzawan akwai kakanninmu a ciki sun ƙin imani an halakar da su ina za a haife mu ana ganewa sai manzo Allah ce abu da kofar tuba abu da kofar rahama wannan hadisi ka duba cikin silsilatu sahiha hadisi na 3388 ka duba takrijul musnad hadisi na 2166 ya zo cikin sahihu targhib hadisi na dubu uku da da ɗari ɗaya biyu. to ɗan uwa lokacin ya riga ya tafi insha Allah ta'ala nan za mu tsaya Su subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah